daga makka komawa su madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai da shi ga watan agust shekara ta dubu biyu da sha tara wannan shine karatu na biyu a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi na arba'un wa arba'u na fa'ida fi ashirin zulhijja na babban malami a musulunci a sheikh al-imam al-allama muhammad bin salih al-munajjid allah ta ƙara sama rayuwarsa albarka da manta ba mala ya rubuta wannan littafi ne don fito mana da wasu fa'idoji masu matuƙar amfani gare mu na tattalin alkhairai masu yawa da allah ya yi mana a cikin waɗannan ranaku guda goma na farkon watan zulhaji a makon da ya gabata ko karatun da ya gabata mun ji yana daga falalar waɗannan ranaku guda goma na farkon watan nan a cikinsu ne ake samun ranar sallah an gane ko ita ce ranar yanka dabbobi na layya ga masu layya ranar sukar dabbobi an gane ko ga masu su raƙuma a can wurin aikin hajji a matsayin hadaya ita ce ranar hajji ta babba wanda wannan rana ta sallah a wurin Allah ita ce mafi girman ranaku wurin daraja da albarka da falala da alheri da karɓuwar ibada da tsarki wannan ranar sallah ta fi duk wata rana a duniya a gun Allah a kuma cikin waɗannan ranakun ke samun ya zo a hadisi mun ji annabi ya ce mafi girman ranaku a wurin Allah maɗaukacin sarki wanda albarkatarsa ta yawaita ita ce ranar babban sallah sai kuma ranar da ke biye da ita idan ba manta ba a nan muka tsaya yau za mu tashi fa'ida da malam ya turo mana ta sha uku ya ce al'amalu salihu fi hadhihi al’ash ash yi ma Allah aiki nagari a waɗannan ranakun guda goma ta je wa an ci na biyar an shiga daren shida yi ma Allah aiki na alheri aiki na gari aiki na kwarai a waɗannan ranakun guda goma a min gari falalai yin aikin a waɗannan ranakun ya fi ka je ke a wasu ranaku da ba waɗannan ba horon lailatul kai aiki bi yin aiki a ranakun nan ba ne a gane li zaman saboda ɗaukakuwar darajar zamanin a wurin Allah babu wani lokaci a da ya ce waɗannan ranakun guda goma a wurin Allah bai an gane ko bin nisbati li alil amsar da kin ka danganta abin da mutanen birane an gane garuruwa na musulunci karatu ɗaya gabata da shi yanzu a kawai sabon gari in kana yawo baka isa ka ce ga yawan wuraren da ake tara dabbobi raguna na ciyarwa ba yawan wuraren wani lungu sai ka kawai sai ga an ɗan yi turaku guda goma ko takwas an ɗaura raguna a wurin kuma na ciyarwa ne saboda zamanin na sallah babban to don su kuma ake shirke ragunan a siyar dan a yanka jama'a kun gadi ka kalli albarka watan ramadan kalli darje amma ba ka isa ka gaji inda ka zaga an ɗaura raguna ba saboda Ramadan za su ramadanan ta kama ba ka isa ka ga an ɗaura raguna ko ina ba saboda wai za a yi karamar sallah to amma da yake wannan zamanin na ɗaukar yana da matsaukacin daraja a wurin Allah raguna kawai da za ka zagaya ka ga an ɗaɗɗaure na siyarwa ba ka isa ka ce ga iyaka wurin ba kun ji wannan idan aka ce yau sallah wani lokaci sai ka zagaya gari gaba ɗaya ba ragon siyarwa kalli kuma yawan ragon da aka ce gaba ɗaya sun kai jama'a kun gari kuma dibaran sallah haka za ka zo wani yana yawan neman ragon da zai siya ka je har yan awaki fa babu yan tumaki ka je babu rago dai na siyarwa a ranar cewa sun zama sun shiga ƙauyen ku. sun ƙara cewa sun fito da su gari ya waye yau sallah gobe sai ga kuma dai wani ya je siya jibi wani ya je siya sau lokacin kuɗi ya zo masa duk wannan kan daraja ne na zamani jama'a kuna ne. kuma ka diba ka gani duk wata dabba mai kafa hudu ba ka isa ka zagaya a duniya ka ga an tattale ta irin yadda ake tattalin raguna ba a irin wannan irin yadda ake tattalin su a wannan lokacin kuma da za a yanka ta a rana ɗaya irin yawan dabba raguna da ake yankawa a rana ɗaya kowace dabba ce ba ka ƙara ganin ta ta kalli karnuka nawa kariya suke haihuwa ko biyar har takwas kalli ya nawa take haihuwa ko gane to a tattaro aladu a yanka su rana ɗaya irin yawan raguna da ake yankawa kaga za ka ƙara ganin wani alade ko wani kare kai bari ku a halaccin cin naman doki a tara da wakai rana ɗaya a yanka su da yawa irin yadda ake yanka raguna za ka tara garin doki da za su ƙari kun gani amma saboda darajar wannan zamani kalli yadda ake yanka ba ka isa ba ita ce kuma sun ƙari ba kun gani Allah ya sanya ma zamanin wani ɗaukakar daraja kuma kai ba da wuya ka gina ya haihuwar uku akan samu amma mafi yawan su ɗaya ne kai sa'a biyu amma da wuya da a tumakai da haihuwar biyu ana samu amma uku da wuya amma ji karnuka kai bari ku ji ga dai ana laye da bursuru ko akuya ko da za a tara su irin raguna a yanka su a rana ɗaya su ma da sun samu Allah Allah kun ji jama'a yin aiki na alheri a waɗannan ranakun guda goma sun fi falala fiye da yin aikin alheri a wani ranaku da masu li sharafin zamani bin nisbati li ahli saboda ɗaukaka darajar lokacin shine zamani in ka danganta abin da mutanen garuruwa birane wa sharafin zamani ko da kuma ɗaukaka darajar zamani wal makani da kuma ko wa sharafin zamani da kuma ɗaukakar darajar zamanin wal makani da wurin na hujjaji bitin haram tabbajin duka a zuwa wanda ya je aikin haji kun gane ba lokaci da ake aikin haji sai fa a wannan lokacin duk duniya ba inda za ka je kai dai can kun gane to kaga a zamanin da ne a wannan lokaci ne kaɗai za ka aiki haji kai ba umara ba ce bari a ce wali sana ana yi sannan kuma kallurin da ake zuwa a haɗu kowa ya je ne ya sauke farali ko kuma aikin hajji na nafila shine ga alhazai masu ziyartar ɗakin Allah ne a farma. abu na sha hudu mala ya ce kana salafu salih sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun kasance kai Allah ta'ala to kaga nan yana nufin tabi'ai tabi'ai da atba'u tabi'ina sun kasance ya risuna ashaddal hirs suna nuna kwaɗayensu, mafi tsananin nuna kwaɗayi ala Haji kan dagewa su ma Allah aiki tukuru bi hadhihi al-ash a waɗannan ranakun goma bi anwa'i ayyuka na ɗa'a nau'i iri iri ai sadaka ai sallah a ciyar jama'a kun gani ayyuka iri iri a je da mara lafiya a je ai zumunci ai nafila ai zikiri a waɗannan ranakun ku gane ko wa kanu tabi'ai da asba'u tabi'ina sun kasance mu'azzimuna suna girmama waɗannan ranakun guda goma ghayatar ta'azim maƙurar girmamawa duk girmama wata rana da suke to suna girmama waɗannan ranakun fiye da ita ta ka ce yau ranar lailatul ta ga ana girmama ta amma Allah ya sun fi mu na ranakun fiye da ita فكان سعيد بن جبير رحمه ta'ala, تعالى سعيد Zubairu جبير babban malami ne cikin tabi'ai Allah ya masa rahama ya kasance idza da al ashiru idan kwanakin nan goma suka shiga na watan zulhaji ijtihada yana dakewa kwarai hadan shadida dagewa wurin ibada mai tsanani so gaske hatta ma ya kade dur alai zai dage ibada har sai ya kuci da ibadan ma ta gagare shi amma in ya tashi cikin dare yana sallah in yi sallah ya sallah akwai wacce in ya sallah in ya yi yunkuri zai miƙe sai guwawun wasu su gurɗe idan ya daure ya miƙan a haka ha sai fada ƙasa. ya ƙara iya miƙewa don ci gaba da ibada bi iyawa kaya kadur alim sai da ikon ya iya ƙara miƙewa don yin ibada wa kana ya husu alal yana kwaɗaitar da musulmi a waɗannan lokuta akan yawan yi Allah ibada fila layaliyan ash a waɗannan darurka ranakun nan guda goma a waɗannan darruka goma yana kwaɗaitar da musulmi an gane waya kolu kutu dama babban malami ne sai ya rika cewa jama'a la tuɓe osura osu rajako kar ku rika kashe fitilun ku da dare layaliyan ashir a darrukan nan darrukan waɗannan ranaku guda goma kun san annabi sallallahu alaihi a ya ce in za ku kwanta ku kashe fitilun ku domin wannan wutar bakiyar ku ce jama'a kun gani ba a kwana da fitila ko ta lantarki yawan karanta raudatul mutaqina na shari'ar riyadu salih wasu malamai sun ce a irin wannan ai an aminta mai malamin ya ce sam ba wani aminci ina aminci ga wannan wutar ba dai sunanta wuta ba ba ta kona mutum ba kashe ta kawai za a kwanta annabi ya ce makiyar ku kun gane bare fitilar kwai ko a ci balbal wanda annabi ya ce dama ita lallai ne ba sai ka kashe saboda in dai ka kunna su a ɗaki annabi ya ce karka ba tsaka duk yadda za a yi karka ba tsaka a ɗaki neme ta duk inda za ka nemi ta a kashe ta masa ba tsaki saboda in ka kunna a ci balbal zuwa ciki sai ta jawo wannan audigan sai ta manna a wata riga ko zani sai wutar ta shi annabi ya ce shi sa in daukaranta ku kashe saboda ita maƙiyan mu ce ita ma aka cewa annabi ibrahim sannan aka jefa shi wuta sai ta rika kumbura cikin cikin sai ta hura don wuta ta kare ci ta kona annabi ibrahim annabi ya ce allah ya tsire masa duk ganta ku kashe ka buku ɗaya Na lada talatin lada ɗari ko kana ƙarawa an yi minus kana ƙarawa an yi minus amma kun gani annabi ya ce Allah ji kan faɗo da rahama idan tana haka ya ce annabi ya ce tsin tsin sai ya je bakin kogi shi kuma sai ya ci ruwa a cikin sam sai ya rika tahowa da kyar sai ya zo gefen wutar daga gefe ke tsirr shi kuma ya watsa yana so ya kashe ita tana so ta hura annabi ibrahim ya mutu ta kona shi shi kuma kwatso na so ya kashe ruwa ya kashe wuta annabi ya ce kar ku kashe shi bawan allah ne ta mm, arziki ne irin albarka ne mm. to wannan malami zubairu a sa'idu ɗan zubairu ya ce kar ku kashe fitulun ku a darrukan goman farko na watan zulhaji saboda a musulunci cikin dare duk ɗakin da ka hanga da haske ana ibada ne duk ɗakin da ka hango an kashe fitulun tubuci ake ta ji su yadda ce a da ba ka sai ce ku kashe fitulunku saboda ku tsaya ku ibada layaliyar ash a darrukan waɗannan ranakun goma bayan ƙula abu usman al-nahdi rahimahullah abu usman al-nahdi a tabi'i babban malami ne shi ma cikin tabi'ai yana cewa kanu yu'azzimuna salasa a asharati sahabbai sun kasance suna girmama wasu ranaku goma goma guda uku a wasu kwanaki goma da wasu kwanaki goma da wasu guda goma shirin waɗannan goma goma a shekara guda uku sahabbai suna matuƙin girmama su al'ashirul akhir kwanaki goman ƙarshe yan ramadan na watan ramadan sahabbai na girmama su da ibada wal ashirul uwal sai kuma goman farko min zulhijja na watan zulhajj sahabbai na girmama su wal ashirul uwal sai kuma goma farko din muharram na watan muharram watan farko na nan musulunci to bai kokari tun da waɗancan magabata muna girma su kuma mun sa abu na sha biyar alal muslim lalle ne a kaddin musulmi ɗan arziki irin albarka an yi bajira ya yi kyakkyawa ya yi sauri da zikina ne har yi ya sassauƙi gaggawa ya marmaza zuwa ga cin ganimar waɗannan ranakun guda goma alƙayyam da ranakun da rana wallayali ranakun da darrukan sai ta'abbudi ka dage ƙware wurin yawan ibada wal a'malis saliha ka dage wurin yawan ayyuka na gari jama'a kun gani wa ta'miril ka dage kwarai wurin rayar da lokutan ka duka jitta'a da ayyukan da'a ga Allah wal da ayyukan da suke samar wa bawa samun cikakken kusanci zuwa ga Allah ka za akwai ayyukan da idan kai lada za a baka amma akwai ayyukan da idan kai ubangiji sai ya ka fada shi ka shigo sai ya ka kusa da shi shine qurba za ka samu kurbi ga Allah wa ajibun malai ce abin ban al'ajabi abin mamaki ko ka ce abin da kai ce wanda jirgi an fushi nan da shafa waljibda waljibda hada al'amali wa sa'a fi amaga mala ya ce abin mamaki abin al'ajabi da muke samun muke samun nishaɗin ibada a cikin ranmu waljidda muke jin karfin yin ibada a cikin ran wal muke jin kokari kwarai lil amal ga Allah aiki wata muke jin nishaɗi da ƙarfi da ƙoƙari kwarai wurin yin aikin ɗa'a ga Allah fi Ramadana. Za ga da Ramadana kowa ya ce Ƙur'ani kowa ya kai da tuma kowa yana da nishaɗi da karfashi sai ya rasa jam'i hannu a su misali duka za ka gaba a wasa kowa yana ɗan wani ƙoƙari na ibada dai a ramadani muna jin wannan nishaɗin da wannan ƙoƙarin da wannan dagewar a ramadana to amma abin mamaki abin al'adabi sun manaksaru sai kuma ka gama cikin kasala wani turu ka gan mu cikin gazawa fi hadihin ayyam a waɗannan ranakun sai ga muna kasala mun gaza yin irin abin da muke yi a ramadana bare ana son a yi fiye da yadda ake a ramadana a ranakun nan kun ku gani waɗannan ranakun fa ana so a yi fiye da yadda ake ne a ramadana amma abun mamaki a mutum da ramadana sai ga kowa da ƙoƙari da nishaɗi amma a waɗannan ranakun kuma sai ga cikin kasala musulmi wasa kokarin komai yanzu tsakaninka da Allah tun da kwanakin nan su kama zuwa yau biyar da shi aiki da hannun shida tsakaninka da Allah ka buɗe ƙur'ani ka karanta saukar ka nawa yanzu ta kwana biyar in a ramadani ne wani ya sauki kwana uku yake sauka amma za ka ga a waɗannan ranakun mutane ba su kokarin komai ramadan za ga kowa na nafila kamun za kowa na abubuwa iri-iri da ciyarwa da sauransu na alkhairai ko fa amma abin mamaki wai a waɗannan ranakun kuma sai ka ga duk kasala da lalaci da gazawa ne yin irin wancan a waɗannan ranakun mu iya haka ma anna tare da cewa waɗannan ranakun da suke gani a azamu min ayyami ramadan girman darajar su a wurin Allah ya fi fiye da ranakun wata Ramadan kun kona ne jama'a ma Allah tare da cewa waɗannan ranakun goma a azamu sun fi girman daraja a wurin Allah ayya ayyami Ramadan fiye da ranakun wata Ramadan jama'a kun gani to kan ku mamaki a can kaga ana ta kokiri amma a wannan babu to kun san dalili dalilin shi ne a ramadana allah na sa a ɗaure shaidanu amma a waɗannan ranakun ba a ɗaure da haka shi yadda mutum ke kokari a can dama ba shi ɗanu ne ɗan ɗaure to amma a waɗannan ranakun suna nan duk yadda za ka yi ƙoƙarin yi dama shi ɗan na nan kusa da kai da zai bai ba to har da rashin sani to misali can bara mun ɗan karanta littafin nan ko da ba a gama shi duka ba ga shi ba na an yi ɗan karatun can sati an yi shi ko to yanzu eh rashin sani ne ya sa ba a yi daga sanda aka yi karatun nan zuwa yau tambaya mutane ne suke yi ai shekarun ne kawai ko ka sani ai ba zai ba suke ba inda shekara lakum aduwun innahu lakum aduwun muzillun mubin da aka ba zai taɓa daina nuna maka kiyayya ba ثم لآتينهم wa min khalfihim wa an وعن wa an shama'ilihim wala tajidu aktharuhum shakirin haka shi ba zai babu ba amma ni iyayen wurin ganin mantanci ci muriya da yin aiki a waɗannan ranakun irin yadda muke a ramadan tare da an fi son ma mu fiye da yadda muke a ramadan don ku ji a ramadan allah na ninninka ladan aiki duk wani aiki da za ka yi wa allah yana ninninka ladan shi amma wallahi lullun kaladin da ake a waɗannan ranakun ya fi na ramadan don ninki ba a cewa na iyaka a ranakun nan sai na ya ce wal amalu fiha yin yi ma Allah ayyuka a cikin waɗannan ranakun guda goma a habbu sun fi soyuwa in Allah ta'ala sun fi soya a wurin Allah maɗaukake sarki wa kuma sun fi falala Allah ta'ala a wurin Allah maɗaukakin sarki kun ko gane Allah ya fi son yin aiki a waɗannan ranakun fiye da yi a Ramadana falalan aiki a waɗannan ranakun ya fi fiye da yi a Ramadana kun gane Allahu akbar na sha shida mala ya ce alhazar alhazar kina gargaɗin ka kina jan ka a ka a ka min jihaɗin auka fi hadin ashe na tozartar da ka a waɗannan ranakun guda goma a kulɗahir karka yadda ka rika ɓata ka a waɗannan ranakun guda goma tinnomi wurin yawan bacci a ranakun nan ka wulaƙantar da lokutan ka zo da su kar ka ɓata lokacinka a waɗannan ranaku goma wurin yawan yin bacci cikin dare ko rana ka guji yawan bacci a ranakun nan ranakun nan babu wasu ranaku irinsu a duniya bare a ce su fi su duk kowace rana kowace ce to waɗannan ranakun za ka iya yin abu da ba ka yi waccan abin da za ka yi a wannan ya a wacce duk wanda a goma ƙarshe na ramadana bai sami yin wasu abubuwa da ya soye ba to akwai canjin su ne waɗannan in ma ka yi a waɗannan yafi a waɗancan to su ko waɗannan in suka suka ce wa bawa to babu wata rana da za a ce kuma ka yi an ka ya zama kamar na wannan gare ku na wannan amma kun gani ya kamala ya ce a kun ahir ina ka ina jan kunnan ka ka ɓata lokutanka a waɗannan ranakun guda goma fillomi wurin yawan bacci walƙila walƙala yawan zaman fira wai na ji an cewa na ya ce ka ji abin da buhari ya ce bayan rufa'i ma ya ce kaza ai gwamnoni sun yi taro da arewa ka ji abin da suka ce duk ka ƙarar da lokacinka a waɗannan kwanakin a wannan shirman amma kun gani wallahi malai ya ce a kuɗaɗe ko kana irin zaman firan nan a waɗannan ranakun ka kai liqa'un nas laysa yufidu shay'an wal iksaru min qila wa qala fa ya liqa'i ta, illa li akhdhi al-ilmi aw islahi amri kaga zama cikin jama'a billahi allazi bai da alheri ko dubu dan ba yawanci wai kace da shi ba haka ga cewa ya ci haya ne ya ce, iya duk zaman cikin jama'a duk wannan abun ake yi fa aklin dillika innas ka karanta ma kanka yawan haɗuwa da jama'a ku rika zaman tsira. kun gane in da akhzil ilmi sai wurin da za ku ne ku taru dan a koyar da ku ilimi au islahi amri ko inda za ku taru dan gyara wani al'amari da ya tsaci kama la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtida'a marzati llahi fa sawfa nu'tihi ajran karima innama an-najwa fa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu duk inda kaga mutane na ɗan hakuwa tana ɗan wannan tattaunawa a gari Allah ce shi ɗan shi shirya shi innama najwa mina shaitan shaitan ke shirya irin waɗannan zaman da kaga ana yi kuma duk ana yi ne dan a ɓata ran masu imani duk a ƙarshe su za a riƙa sharri a wuri ɓata su jama'a kun gane Allahu akbar shi yasa kowa ya yi ƙoƙari ya ga wallahi a kwanaki ya ɗan samu abin da ya sama ina yawan gaya wa mutane kama ji irin wannan karatun kan ranakun nan Allah ya raya ka ya fi wallahi zaɓi ne na Allah akwai wanda ya fi ka ƙoƙarin bauta ma Allah ne ka kusa ba yana nan amma Allah bai haɗu da kasar ya haɗu da wurin karatun da ya irin waɗannan ɓangarorin ba ya haka yadda ya saba haka zai ci gaba ba zai ƙara komai a abin da yake yi ba kai ko sai ka zama cikin waɗanda Allah ya zaɓa ka ji wannan karatu kamar sai kai wasa waɗannan ranakun fa ba canzu a shekara ba kamar bare waɗanda suka fi su ba a tsawon shekara ba misali duk fa wanda bai ci moriyarsu ba to wallahi tallahi sai in Allah ya ga dama ya kai shi bai amma ba wata rana da za ka kara samu irin wannan damar sai dai ba in Allah ya da kai ya kai ka irin kuma wace da cikin za ka shi baɗi ya daga hannu akwai sai a fare an gari amma yanzu da ka fito su kakai wasa al'amali saliha kuma ka dage a mutum sai ce walin shigali bi mawaki wasu. a kul a hirɗinka a'a na kallice mushahadatul maqati wal qanawat da kuma zaman kallace kallacen irin waɗanda abubuwa da ake tsayawa ana kallo da tamfiliya da tiramomi wal qanawat da kuma irin waɗannan tashoshi kanatul majidil fada'iyya sune ne qanawat din irin waɗannan tashoshi irin su al sauransu wallahi tallahi duk ka fita harkar walin shigali da kuma shagaltuwa kawai ka tare wa bi mawaƙi tawafi waɗannan abubuwa da ake a kan waya an ta sadarwa kai kenan whatsapp a waɗannan ranakun dukkan fitawarta su an wuce nan kai kenan instagram ko twitter ko badu ko kuma ka je kana facebook a ranakun nan ka kiyayi irin waɗannan recall ɗin dukkan watsar da su jama'a kun gane mawaƙi na tawasu duk tawasu da su wallahi na su ka dage wurin waɗannan ibadun don in ka kuskure ba ka yi ba ba ka da wata rana da za ka yi da za ta ke maka sai dai Allah ga dama ya rayar da ka ya ka baɗi kuma ba ka da tabbas ba mai tabbas jama'a kun gani ko ta shakari ka ce ba mai tabbas zai kai baɗi je kasuwa ta ce ba mai tabbas don kuma da mai tabbas ya ci irin wannan dangacin kai ma Allah ya ba zai bari ka kai ba ba fa in hadal maut domin wannan fage da Allah ya kawo ka ci ganima wata irin ganima ce babba Allah ya baka wa fursatun wata irin dama ce Allah ya baka don ka ci moriyarta na ta'awwa ba ba wani canjin ta an gane ba wasu ranaku irin ta ba su na sha bakwai a abdul amal fi hadil ash abin da ya fi ayyukan da Allah ke ne a waɗannan ranakun guda goma alhajjin mabrur tana da kuɗi kawai ta fahimci kuma ka je ka yi hajjin da ba saɓan Allah a cikin shi shi ne mabururi duk abin da za ka yi a kwanakin nan to kuma aikin hajji ya shi an gani sai ma ne ce wal hajjin maburur sai ka hadisi hajji da ya kuma cikin sa'a ma Allah annabi ya ce nisa lahu za'un illan janna ba abin da Allah zai biya bawa da shi sai dai ya ɗau aljanna ka tukare ce masa tata ta baka khasatan musamman ma dai idza kana dan hajjin ya zama hajjal farida hajji ne ga farin ba na nafila ba ma ta bihi mutum ya aiwatar da shi ya zo da yin aikin ala akmal wujuhil birri a bisa mafi kammaluwar fuska ta yin da'a ga Allah cikin aiki min ada'il wajibat na bayan da wajiban da aka tsora a kan cikin da hajji wajibina bil muharrama da kuma nisan abubuwan da karanta maka a matsayin ka na mai hajji wa mamma ila zali, al-ihsanu ila mutum ya kara akan wannan ya rika kuma kyautata wa mutane ɗan uwan shi azalik salam kun gane kun sa ranakun ana son kai kyautata wa mutane kana da hali wallahi jama'a Ta yi kokari idan ka kalli wani ka fahimci cewa sallan nan za ta zo mai a bakwai ka gungunci a murɗe in kana tare da mutum wallahi za ka fahimta kawai kuna tare za ka iya fahimta wannan akwai alamar sallar nan fa za ta zo mai a baibai kun gani to sai kokari nemo dubu ishirin ko talatin kun gani wallahi jama'a ka fito zuwa masallaci da asuba ya fito kawai sai ka shi yake na asalari kuma na amfito eh, a asalari tsakanin ka hannu sai ya ji kika yana ce ka ga yana na aiki ba ne bai san kona ba ne kuma ba wuta sai ya zo daidai ko masallaci sai ya yanka wannan sallar in ya shiga da zai ana sai zai yi ta koya kawai sai ga dubu talatin dan Allah wani irin kyautatawa ce ba kai masa ba kun gani dama bai wa shi kayan sallah ba da karamar sallah duk sai ga duk surar da limai ya ko kulwar da wuce gaskiya tsawaita da aka ana sallamewa duk ko zikirin da ake akan hanya zai kare shi kuma zai shiga ne yana tubaka ba ka zai ba kuma zai yi sallama ba ma da small letter ba da capital letter saboda ya san kawai ba wata matsala ta ce a ah, ta ka shigo ne kana fara'a kana ce a nemi kaya da sallah karama a duk abin da su so faɗi kawai wani irin leshi ce so kowace irin tafa ke so sha leshi irin wancan kuma zai ki tambayo ta nawa ne zuwa ce ta karɓo shi ga ya ɗinka ma wancan tun tsara masallaci ka gan shi nawa suka siyo mata gaskiya ta ce dubu ishirin da takwas aka siyo wani sake Ta kai kalli abin da Allah ya mace ma bala ya ce bi fazlis salami ta hanyar yawan yaɗa sallama a tsakanin musulmi inda ga musulmi a tsakanin da sallama ga ɗan uwa da tsamin ta'am da kuma shirya abinci ka rika ciyar da mutane a ranakun nan Ba zan faɗi dai ko mutum ya ƙara kan wannan kasar ta zikir lahi a zaujen yawaita ambaton Allah mai girma da watan ɗaukaka sai mala ya ce azawajalla ko wal'adda kuma da yawaita ɗaga sauti da ambaton Allah ko talbiya wasaja da kuma taso hadayarka da za ka yanka a ranar sallah al'adda wasaja da yana ya ce huwa rabu sauti da talbiya wa sauƙin hadi shine ɗaga sauti da talbiya labbaik Allahumma labbaik ya ce jibril ya zo ya ce Allah ya umarce ni ki rika daga sauci da yin tarbiyya labbaik allahumma labbaik a ciki ake yi ma sai ka ce mace buɗe baki za ki sosai ka rika yin ta an gane ko labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك أنا دمي جهد ya iya. ko kuma ka riƙe yin ɗayan labbaika ilaha alhaq ka ilaha alhaq Labbai ka ɗaga sauti ko ɗayan ka zal Labbai ka zal fawadil labbaika zal ma'arif wannan yana da kyau musu iya kiyaye da sha takwas يسن الإكثار في هذه الأشهر أن سنة يوم أما Allah a أولا ranakun guda goma. أقوم يسن الإكثار min ta ala fi hadhihi al-ash kun gani an sunanta yawan an ambaton Allah madaukakin sarki a waɗannan ranakun guda goma fi kullil awqat a duk lokuta an gane ko ina ina wannan sabiu harka waya an gane ko fi kullil awqat an so yawan yin ambaton Allah a duk wasu lokuta a ranakun an gane wa ala jami'il ahwal a duk wani hali da za a danka ana son yawan ambaton Allah a waɗannan ranakun ra'iman kana tsaye ne Kuna tsaye ne ana son a ji kun yawaita ambaton Allah majalisan ko kuna zazzaune ne ko zaune kace ana son a ji kana kai الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أنا أنا سم جيوي كي أوتن نارا نكون وتنقدا قوما حين يصل الإكسار سيكت أنك كتير من ذكر الله تعالى an sunanta yawan ambaton Allah maɗaukacin sarki a waɗannan ranaku fi kullin auqat a duk lokuta ne gane da jami'in ahwal a dukkan halayen da kake kawai an so ka yawaita ambaton Allah jama'a kun gane ko ha'iman a lokacin da mutane suke tsaye ne wa ka'idan a wajalisan ko sanda suke zazzaune ne an gane ko ba mu tsaji an ko sanda mutane suke kwankwance ne ko su shingiɗe rakiban kana kan abin hawa ne jaki ko doki ko rakumi ko kuma kana mota ko mashin ko keke jirgin ƙasa ko na sama an gane ko ana son yawaita ambaton Allah dai a waɗannan ranaku shi ne rakitan kana kan abin hawa ne a mashiyan ko tafi kake a kafa jama'a kun gane ko Allahu akbar abu na sha tara al-iktaru min at-tahlil wa at-takbir ana son yawaita faɗin la ilaha illallah da Allahu akbar da alhamdulillah a waɗannan ranakun qala sallallahu alaihi annabi ya ce ta'aktiru fihinna a waɗannan ranakun goma ku yawaita a cikin su jiya tahalili wa takbiri wa yawan yin tahalili da takbiri da tahlili amma kun gane ko Allahu akbar وقد قال taala an عن حجاج بيته الحرام الله يا game da alhazan da suka je ziyartar ɗakin shi alfarma ya ce li yashhadu manafi alahu dan salanci abin da amfani ne gare su wa kurisman ismallahi su kuma riƙe yawan ambaton Allah fi ayyamin ma'aluma a ranakun nan sanannu su ne goma nan da farkon zulhajji alama a kan arzikin da Allah ya mutu min bahimatin da dabbobin ni'ima da za su mai haɗaya da su dabbobin ni'ima da mu da muke nan zari masa layya da ashirin a tasiru ma attafe ana son yawan bari da yin tasbihi fatani nuna ma Allah godiya fatani da faɗin la ilaha illallah waɗanda waɗannan kabarbarin da tasbihi da sauransu hunnal zakiyatu salihat su ne wanzazzun ayyuka na kwarai da in mutum yayi Allah zai aje masa su a wurin shi ba gara ba tsako wa garsul janna su ne kuma dashe na ɗan ice da Allah ke wa bawa a aljanna jama'a duk wanda ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد yanzu an dafa min ishiya aljanna mai ta kadewa duk wanda ya faɗe su su ne wanzazzun ayyuka na da Allah ke ajiye wa bawa wanda ba a kusa zai taɓa wa bawa sai ya zo gaban Allah ɗau abin shi shi kuma annabi ya ce su ne garful janna dashe na ice mai ɗaya da kafaɗe Allah zai dasa ma a aljanna ta wa haƙƙa kalamin ilallah duk a maganganu waɗannan sun suka fi soyuwa a wurin Allah wa haɓu ila na sallallahu alaihi wasallam ma tsallat alaihi shams kuma waɗannan kalmomin ladan da Allah zai biya annabi ya fi son a bashi ladan fiye da a bashi abin da ke rana ta fito daga gaba har zuwa faɗa wata yamma duk abin da za ta haska shi a ɗauke abin duka a ce an baka to annabi ya fi son ladan da Allah ya nuna mai zai tsayar, a kan faɗin waɗannan kalmomi kun ko gane kuma ka ga fa haka kai a cikin duniyar sai rana ta fito suke haskaka da masallatai har ta ka'aba da masallatai da makarantu da tukko ne ne a ɗauka a ba annabi abinda rana ta haska wata zuwa faɗuwar da ya kalli ladan da Allah zai biya a kan faɗin waɗannan kalmomin su ɗaya sai ya ce shi ya fi son abin da Allah zai biya saboda ya fi fiye da wancan وينبغي رفع da بالذكر في هذه الأيام يا كما su سرقة أرجع صوت الصوصي da zikirin da za su rika wa Allah a waɗannan ranakun ƙa'ili na suna tsaye ne kifa suna tsayi a cikin da wa ƙa'ili suna zazzaune ne a ji suna tsayi cikin da su rakiji suna kan abeban hawa ne a ji suna tsayi a cikin da su amma shi na tafiya suke kama cikin da su a suna tsayi da sauki suna kabarbari wal wuce a gidajensu ne wal shawari ko a layika wa fil ko a cikin masallatai ne wa ko tituna na unguwa kaji mutane na kaga sauci da yawan ambatan Allah wa asuwaki a kasuwanni ne ana hada hada kuma aji ana tsaga sauci da ambaton Allah wa amakin a wuraren aiki ne ofis? wurin kanikancin ka ne ko kafin kafinta shagon kayan miyanka ne ko tirela ko kuma a gona kake ko kuma duk inda kake ne aikin banki kake kana musulmi malamin makaranta ne kawai a duk kana ta kamara kawai kana da sauki a waɗannan ranaku haka ake so a ga musulmi abu na ashirin da ɗaya malam ya ce yan bagi ya kamata ga duk waɗanda ke abubuwan koyi ne a cikin jama'a kai babban mutum ne kuma ana koyi da ya kamata gare ka ruwan wanda kuduwa ne kun gani ba mumin musulmi ko ya kamata ga sauran musulmi gaba daya izharu takbir ya kamata ga kowannen su rika bayyana da waɗannan kabarbarin fi majali a wata mahaɗa da haɗa mutane wal mahasi da wuraren tarurruka inda za a wasu hafla wal buyut aka gidaje wala ba su bi ila ni zalik ba laifi wata da waɗannan dukan anwa'il ajihiza da nau'ukan abubuwa na irin zamanin nan allati ta bufu wacce ke yaɗa shi sautin fil amakinin mukhtalifa a wurare daban-daban misali yanzu ai duk wanda ya taɓa zuwa aikin haji a ranakun nan duk wanda ya je aikin haji ya sai duk layin da za ka bi za ga kawai an sa speaker bari kawai za ka ji gaba sai maka a roƙe da bari duk inda ka zaga za ka ji bari ne kawai ake kai a waɗannan ranaku jama'a kun gane ko to kuma ba wai zama suke su kansu ba a'a ɗan kasan ne sai a ɗan sa a wani sinka sai kawai ya kita yi to za ka ga duk alhazai kowa a garin kawai sai ga yana ta bin wani yana ta bi kawai kama haka ake so a yi shi sa na ɗan zo da wani in ɗan sa mutane su ji kaga wannan shi ake son musulmi a ji suna kai wallahi duk wanda ya taɓa zuwa ake hajji ya san gaba ɗaya zindarin maka ɗumi kawai na wannan za ta yi cikin da ka bada ba kuma haka ake so a shaguna har kawai a motar ka sai ka ɗan makala mata cika duk inda za ka yi kawai ka tsawa kana ji kana yi kana yi a masallatan unguwanni ko ina kaga ya su ujiya da haka ake a waɗannan ranaku za ga ta ɗauka kawai ta barbari kawai ake yi jama'a kun gani to shi ne mala ya ce wannan ya kamata Abdullahi na da biyu ka ibn umar wa abu huraira radiyallahu anhu ma ya kurjani ila suki fi ayyamin ash abdullahi Ɗan umar da abu huraira allah ya tsara musu yadda sukan bar gidajen su tafi kasuwanni ba don su je siyo wani abu a'a a waɗannan ranakun guda goma sukan je kasuwanni kawai abinda da in sun shiga suke yi da sauti suna kabarbari wa kaddirun nasu bi ne. da mutane sun ji suna yi sai su tuna musu sai su ma su riƙe yin kabarbarin dalilin tuna musu da waɗancan kabarbarin suke jama'a kun gane ku? musamman masallatai ana sallama asuba ranar idi ya kamata duk a a masallaci gani har zuwa lokacin da ake tafiya masallaci wallahi za ga duk musulmi suna tafiya suna bi za ga ana tsaye yanzu ka ga masallacin ma haka muke yi yadda ka san in ka taɓa zuwa aikin haji wallahi yadda ka san an baro mina za an baro muzdalifa an taho mina ko an gama jifa da aski an tafi garin maka za a ci tawafin ifada haka za ka ga gaba maza da mata yara da manya gaba ɗaya ana bin waɗannan kabarin da aka sa a cika ko duk kwanakin nan za ka ga mu aka muka tsaye sai kawai ka ga an ɗan sa an ɗan sa minti biyar goma haka ce aka shi an dai tuna mutane ku gani waɗannan kabarbarin za ku ji amfanin su bari ku sai malam ya ce wa ya ƙulu maimun ibn mahran wani malami ne cikin tabi'ai Allah ya mai rahama yana tabi'i ne yana cikin tabi'ai ya ce tarakkun nasa ni na riski sahabban annabi wa inda na ga sahabban annabi lau na fil ash wallahi suna kabarbari da ɗaga sauci sosai duk inda suke a waɗannan ranakun guda goma hatta kuntu ushabbihu har sai har na zan ina kamanta kabarbarin nasu bil amwaji da ƙugin watan wannan igiyar ruwa ƙara igiyar ruwa idan tana wannan ƙugin to nakan kamanta daga sautin nasu da irin wannan kasar ciha saboda yawan ambaton Allah fi tsara na ashirin da uku ma takdiri fi hadhihi al a san da muke yi ma Allah kabarbari a waɗannan ranakun guda goma sabirul bushara bi qurbi nasrillah kun gani ko duk wanda ya sa wani abu a gaba yana neman Allah ya taimake shi nasara kan abu to ka yawaita yin kabarbari a ranakun nan sai ka rika halarto nasara a kan wannan abin? ta matsu dama ubangiji yawan kabarbari a waɗannan ranakun yana jawo bukatar ka ta zo kusa da kai kana matsawa cikin ci gaba da kawai sai biya ma ita shine nasta hadirul bushara muna halarto da albishirin ubangiji gare mu bi qurbi nasrillahi kusantowar nasarar Allah kan duk abin da muka sallama jama'a duk ne matsala ya yi ka ta addu'a ta tsayi to a tsakanin nan ka yawaita kabarbari kun gane da wannan zikirin Wannan za ga abin ya zo gab ana matsa wurin ci gaba sai ga Allah biya ma an gane ko fasiki kadiri da yawan kabarbari a ranakun nan ne goma na farkon zilhaji ko shi har kaibar ya aka ce kaibar da yayi cikin sauki wa yau gairuha kuma da yin kabarbari ne a waɗannan ranakun duk aka rike cin wasu ɗaruruwa da ba cika ba cikin sauƙi mai zamun da da yawan kabarbari ne Allah ke watsa kan bakiyanka a waɗannan ranakun bi iznin lahi tun mai cika yawaita kabarbari a nan kasan makiya iri biyu ne akwai na ɓoye akwai na bayyane ba ka da alhakin shi wallahi yawaita kabarbari a ranakun nan ka ga yadda Allah zai maka wato da shi kuma ta ce kishiya ta mata mata tana tsananin nuna mata kiyayya da ya mata a ranar kunnan ta matsa wurin yawan kabarbari ga yadda Allah zai ta roƙa mata ita ga lakani mata ku kawo sadaka a tsara wanda <laughs> ko wai zamul ada'u da yawan kabar gari ne a tsakanin Allah ke tarwa cikin makiya musu bi'iznillah to ana nuna lokaci ya yi ko to in Allah ya so karatun gaba talata a juma'a jibi sallah to za a yi karatun ko ba za a yi ba to kun inda za a yi a ranar in an zo za a tare shi in sha'o'i in dai ba mamakon ruwa ake ba to ko ruwan sama sama da ni dai zo duk dai a kare shi karatun wannan littafin ke eh. eh, za a sanar kawai dama ana sanarwa sanda za a dawo a ka'ayin Allah su ma za a zo a kare eh. kuma za mu tsane insha Allah muna cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum